a wani bangare na tsara kawo ƙarshen wannan matsala ƙasashen najeriya niger kamaru da chadi tuni sun aminta da ware wani maɗuɗin kuɗi da za a yi wannan aiki da shi sai dai kuma masana na ganin har haɗa wannan kuɗi ka iya zama damuwa a cewar tsohon babban sakataren hukumar raya kogin niger mai ƙasashe tara alhaji baba ba'aba da masanin fika dole najeriya ta yi uwa da makarbiya wurin neman waɗannan kuɗaɗe Kasashen nan da suke na tafkin Chad daman hudu ne da Najeriya da Cameroon da Niger da Chad. To a cikin su hudun daman Najeriya ne take daukan nauyi. Kusan bakwai bisa goma abin da ake bayarwa na tafiyar da wannan wuri Najeriya take dauka. To saboda haka yanzu kusan za a ce dai nauyin da ya dokan Najeriya din ne. A ranka lokacin da kake babban sakatare a wannan hukuma kusan akwai kasashe da dama da suke karo-karo a lokacin ku ba fuskanci matsala na ba da gudunmawa ba? Kullum matsalar da ma ake fuskanta kenan. A lokacin da ni na je don eh, na na can kogin Niger a kasashen tara ba ma hudu kamar na wannan kasashen tara ne akwai gini akwai mali akwai burkina faso akwai cameroon akwai chad akwai benin akwai niger eh, a nigeria a lokacin na zoma ba harkan duk gaba ɗaya sun tsaya sai da muka juya formula ta Najeriya ta ɗauki kusan hamsin da biyar a cikin duk kuɗin da ake bayarwa a wayannan ƙasashe tara ma kenan balle wayannan guda hudu saboda haka ni a da na gani abu ne da muhimmi wanda ne kuma da dole ne Najeriya ta san ta kukuta ta san da za a samu wannan kuɗi a wani yunkurin yau yan Boko Haram din kwaf daya tuni shugaba Muhammadu Buhari ya mai da cibiyar ba da umarnin yakin zuwa Maiduguri fadar jihar Borno duba da cewar tuni aka kirkiro runduna ta bakwai mai mazauni a Maiduguri yanzu kuma an kai wannan cibiya ta bada umarni anya ba za a samu cin karo da juna ba wurin gudanar da wannan yaki Dr. Muhammad elur Dongen masani ne akan harkar tsaro don komandin da fari sabon jibin kafin zai wani abu sai sun samu yadda daga komand tukuna za su wani abu kuma da shike komand sun zo nan ba wani wahala tafi Abuja ka tafi ka zo duka da za a yi anan operation center kenan nan ya zama yi ba lalle sai an tafi a tambayi wani cewa a samu a ba su umarni su yi wani abu anan umarnin anan za ta yi anan Maiduguri. Dokta to wannan wani tasiri zai yi a yaki da ake da ta'addanci sojojin za su yi da gaskiya don shugaban kasa ya nuna shi ne abin da ya dame shi na fari kuma in ya samu galaba kan wannan abun sauran abu za su yi sauki to shi da kanshi ba zai da wasa da wannan abun ba sojojin da kansu ba za su yi wasa ba kuma abin na tabbatar za a samu nasara wannan abun don dama da farin ba abin da gaskiya kuma ba nuna musu cewa ga abin da suke ciki to amma na tabbatar yanzu tun da komandin sun zo nan Maiduguri da sabon deep suna nan kuma kasa ya nuna lalle lalle sai a samu nasarar wannan abu Dr. Mohammed El Nur Dongel kenan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria